This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abinda muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To salamu alaikum da fatan an yi ni lafiya. ga labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zanga adawa da ɗage zaben shugaban ƙasar Senegal har zuwa watan Disamba ya haura uku. Yayin da ake ƙara nuna fargabar cewa ɗaya daga cikin ƙasashen da suka rage kan tafarkin demokaradiyya a yammacin Afirka da juyin mulki ya mamaye. Sanarwar jinkirin makonni uku kacal gabanin zaben da aka shirya gudanarwa ranar 25 ga watan Fabrairu ya haifar da ƙazamin faɗa a ranar Juma'a tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Dakar da ma wasu garuruwa da dama a wani tashin hankali da dama ke fargaba za su iya shiga cikin tashin hankali shugaban Macky Sall ya ce jinkirin ya zama dole saboda rigimin zaɓe na barazana ga sahihancin zaben sai dai wasu 'yan majalisar adawa sun yi tur da matakin a matsayin wani juyin mulki Yau Lahadi an kammala kidayar ƙuri'un zaben Pakistan da aka daɗe ana jira inda magoya bayan tsohon firaminista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar. Amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake bukata ba. Shafin yanar gizon hukumar zaben ya nuna gungun 'yan takara masu zaman kansu kusan dukkaninsu daga jam'iyyar kan ta Pakistan Tahrir Insaf ko PTI sun samu kujeru 101 a cikin 'yan majalisar wakilai shida sai kuma kungiyar musulmin pakistan nawaz ko pmln ƙarƙashin jagorancin tsohon firaminista nawaz sharif ta lashe kujeru 75 kuma ta zama babban jam'iyya mai zaman kanta ta majalisar dokoki saboda 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan pti sun yi takara a matsayin ɗaiɗaikun mutane jam'iyyar pakistan people party da tsohon ministan harkokin wajen kasar bilawal bhutto zardari ita ce ta uku da kujeru hamsin da 54 yayin da kananan jam'iyyu ke biye Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya alkawarin samar da hanyar ficewa ga dubin da bata Falasɗina daga garin Rafa da ke kudancin Gaza, gabannin harin da Isra'ila ke shirin kaiwa mayakan Hamas sai dai ba a bayyana inda falastinawan da suka rasa su za su shiga ba Netanyahu a wata hira da aka watsa yau lahari ta gidan talabijin na ABC na shirin This Week ya jaddada aniyarsa ta umartar sojojin Isra'ila da suka yi farmaki kan bataliyoyin Hamas hudu a Rafa. Yana mai cewa ba za a iya samun nasara akan 'yan ta'adda a Gaza ba, ba tare da kawar da su daga garin da ke kan iyakar da Masar ba. yayin da fiye da rabin al'umma gaza miliyan uku suka cunkushe a yankunan kudu masu nisa na yankin masu sukan tanyahu na ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba kan yiwuwar makin isra'ila labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan awaran Abzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba akan manyan tituna a arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka karɓa garuruwa da dama. Ƙungiyar haɗin gwiwar dakarun 'yan tawayen ta ce an ɗage duk wani shingen da aka saka akan hanyoyin da ke kan iyakar Algeria zuwa garuruwan Tumbuktu da Gawo. Ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ikon Tuareg sun rasa iko da yankuna da dama a arewacin kasar bayan wani farmaki da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar 2023 wanda ya kai ga kwace kidal sansanin 'yan awaran. An sake samun tashin hankali a watan Agustan da ya gabata bayan shafa shekaru takwas ana samun kwanciyar hankali yayin da bangarorin biyu ke fafutukar karɓa sansanonin soji da sojojin majalisar ɗinkin duniya suka yi watsi da su ƙarƙashin umarnin gwamnatin Mali. Akalla mutane biyar da suka haɗar jami'an sojan Somaliya da kuma sojan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun mutu a jiya Asabar. Bayan da wani soja ya buɗe wuta a wani sansanin soja da ke Magadishu babban birnin ƙasar. Kamar yadda wani jami'in soja da ma'aikatan asibiti suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar tsaron haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce an kashe jami'anta uku na sojojinta da kuma wani jami'in Bahrain ɗaya. a wani harin ta'addanci da aka kai somaliya a lokacin da suke horar da cojojin na somaliya ma'aikatar ta kara da cewa wasu bi sun jikkata ma'aikatar bata bayar da wasu bayanai game da harin ba amma ta ce haɗaɗɗiyar daular larabawa tana ci gaba da haɗa kai da gwamnatin somaliya wajen gudanar da binciken lamarin daga ƙarshe ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump ya faɗa jiya asabar cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya gargaɗi ƙawayen neto da cewa zai karfafa wa rasha ta yi duk abin da take so ga kasashen da basu biya kudin kungiyar ba yayin da yake zahafa har-haransa kan taimakon kasashen waje da daɗaɗɗen ƙawancen kasashen duniya da yake jawabi a wajen wani gangami a birnin convoy na jihar north carolina trump ya ba da wani labarin da ya taɓa faɗa a baya game da wani memba na ƙungiyar tsaro ta neto da ba a san kowane ne ba wanda ya tunkare shi kan barazanar da ya yi na cewa ba za ta kare mambobin kungiyar da suka kasa biyan kudaden tsaro na kawancen kasashen ba. Amma a wannan karan, Trump ya ci gaba da cewa ya shida mamban cewa a zahiri zai karfafa wa Rasha ta yi duk yadda ta ga dama akan wannan lamari. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita ɗari da 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bai wa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da son jama'a na da kicin kasa na shanin za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan wana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Banda ɗorawa kan hiranmu da kallabinmu ta mako wadda a yau ta bayyana irin gudunmuwa da ta bada a matakai daban-daban na haɗa kan mata da inganta rayuwarsu. Za mu kuma haska fitila kan yanayin rayuwar iyaye mata da suke renon 'ya'ya da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan yanayin rayuwar mata da ake bari da 'ya'ya ko dai bisa dalilin rasuwar mazansu ko kuma mutuwa aure lamarin da sau da dama yake shafar rayuwar 'ya'yan wani lokaci ma ya bar su da tabo iya rayuwarsu ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zangon ke cewa cikin zauren namu akwai hajiya rabi muktar hajiya sa'adatu abdulmumini Hajiya Salatu Umar da kuma Malama Amina Ahmad za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renon 'ya'ya musamman matan da aka mutu aka bar musu ko aure ya rabu aka bar su da 'ya'yan ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar 'ya'ya da renon su. Hajiya Amina bari fara da ke idan aka ce nauyi na tarbiyya ya fada ga mace wacce aka bari da 'ya'ya ko ta dalilin mutuwa ko na mutuwar aure ko kuma na kasawar miji ya ɗauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli mata suke fuskanta gaskiya kalubalen da muke fuskanta a zamanin nan na taɓarɓarewan tarbiyya ga iyaye mata wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi mace take su ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara saboda baya kula da 'ya'yan shi da tarbiyyar sa yadda ya kamata sai dai ya bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya gaba ki ko kuma na uku a ce an rabu ne an bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya to gaskiya mata a zamanin na muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren matsala na farko shine kada wannan kalmar 'yar mace 'ya'yan mata ake cewa ko 'ya'yan mace ne ya zamana yara suna samun wannan matsalar ma a rayuwarsu ana ganin kamar ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta rike su ko kuma tarbiyyarsu a kan mace saboda to ko da a ce ma da auren ai dama tarbiyya yana wurin mu mata to menene dan yau miji ya rabu da ke 'ya'ya na hannunki dama tarbiyyar dai taki ci ko to sai ki rika ta ki ci gaba da yin ta yadda ya kamata duk da yake ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma yanda ka'ida ya bada ya riga ya koma hannunki mm. to amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta yan uwantaka wanda zaki ga dangi suna iya daukan dawainiya shi na maka wani wannan al'adar tamu gaskiya wannan al'adar da yanzu kam ta ja baya da yawa saboda yanzu aka bar miki 'ya'ya kuma miji ya rasu ko ya furrabu. rabu wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan dawainiyan nan Hajiya Rabi. Kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan ɗawainiyar yara. Idan aka ce an mutu an bar wa mace 'ya'ya ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki dangi nata da dangin su uban 'ya'yan da kuma kila ma al'ummar cikin gari wani hali ake ciki a halin yanzu. Gaskiya ana halin mawuyacin hali. Saboda in dai dan ma ce dangi su rika maka to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma 'ya'yanka saboda ba za ma su ɗauka ba za su ce ai sai ma a duba a ce to ma mai ya bari ya ba wani abun arziki ne bai da dukiya bai da kuɗi bai da mene daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma dan da sunan shi kafin maraya da uban bai da amfani bai san makarantar shi ba bai san cin shi ba bai shan shan shi ba ya ban mu uwa wahala amma a rayuwar ma da ake ciki kishi ka je kotu kotu da kake gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da 'ya'yansu ne ba su da yanda za su yi uwa dai ta gari ba za ta bar ɗanta cikin wahala ba da yunwa da yunwa ba duk yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta faɗa nan da kuma uban ma ina yau aka ce an wayi gari ba uba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'annan halan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta insha Allah shi yana kwance uban ma yana kwance shi uban ma ya zama shi shi ma ya zama miki wani marayan na daban saboda ke za ki ciyar da shi in baki bashi ba ke ba mata ba ce a kasar Hausa a kasar Hausa wato ce ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ah, ayyukan hannu hmm. da ake koya mata sana'o'i da sauransu wani abu ne wanda yana taimakawa karfafa abin zai taimakawa mata insha Allah yana taimaka saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mitin wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga 'ya'ya wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha kuma ga wannan bai da lafiya wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta makaranta ma bata taso ba da za a ce a daina sa ma 'ya'ya tallama gwamnati ta dinga dubawa dan allah don annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu cewa masu ƙananan karfin nan dan allah don annabi a taimaka musu saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi dai ya je yawon shi ya dawo ne in ya dace ce ke Kande in yayan nan sun zo su kulla gida baka san ma me ɗanka yake ciki ba dan iska ne mai tarbiya ne ba abin da ya dame su ke dai uwa ke kika san tarbiyyar ƴaƴan ke kika san damuwa su ke kika san me ya cike ciki to shine rayuwar da muka ɗauko kenan muka shigo wadda mai wuya saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata-kwata malama saratu um, hajjiya na ta ce mace ita ce gida a inda kuma wa'yansu suke kukan cewa aka saka mata gidan wai ayan suna zama 'yar mace ya za ki iya bambanta shi wannan magana na hajiya Raba cewa mace ita ce gida in ta gina shi gida ya ginu in kuma ta saki gida ya ruguje da waɗanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar ya'yan bayan uban ya saki wai ya'yan sun zama yar mace to wannan magana tana da ah, ma'anoni kala-kala mace dama ita aka sani da gida ita aka sani da tarbiyya an ba mace ba gida namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ba ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika gan shi hmm. balle ga 'ya'ya dama abin sha'awa ne a gan mata da miji sun zauna sun kula da 'ya'yansu in aka samu akasin haka macen nan ita za ta tsaya ta kula da 'ya'yanta ko mahaukaciya ne lokacin da take fafutukan neman ma 'ya'yan nan nata ba wanda zai ce 'ya'yan mace ne ba wanda zai san laluran da take shiga har take samun musu abinci wato ba a tallafawa ba a tallafawa saboda mai rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida daya amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu Mata tare da mijin nan sai kuma ki ga an fara tsokacin cewa ai ƴaƴan mata ne a ita take rike ƴaƴa ko a'a tana zaman kanta to na rasa fahimta me ake so ta yi ta watsar da ƴaƴan ne a'a ko kuma ta runguma ƴaƴan da ta wurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba wanda yayi wahala ya ɗauki ciki ta ɗauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro to ta ya za a yi a zo a ce wai ɗan mace ne menene ɗan mace a ciki dama ɗan wane ne hikima ne na ubangiji ya riga ya tsara ma kowa eh namiji na da nashi fannin da zai kulawa da zai kula da 'ya'ya haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi to in namiji bai yi a irin wannan hali ba ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa akwai gazawa akwai fasawa kamar yaya ya gaza ila shi kudin da yake samu bai isa ya kula da 'ya'ya ya fasa kuma yana ji yana ganin bai da daman bane to mugunta ce ko mene eh mugunta ce a irin nashi fannin zai je can waje ta matan iska da sauransu shi ya'yan shi ba za mu yi su kai ba kamar yadda hajiya rabi ne ta ce eh, zai ce da Allah in wani ya shigo a kulla kofa mm. bai san suna nan ko ba sa nan so ina son ah, malamai su faɗakar dan Allah ma'anan ya eh, mace ko aure za ta a ce yar mm. mace ce ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ke ce bari mu tallafa mishi mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer mata na ba ku suna Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin tsohon ministan harkokin mata ɗaya daga cikin mata kalilan a Najeriya da suka rike mukaman mataimakin gwamna. A yau, kallabin tamu ta mako polin talin ta bayyana irin gudunmuwar da ta bada ga ci gaban mata tun daga matakin karamar hukuma a jihar ta ta Filato. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako. Na kuma taimakawa mata, na haɗa kan mata, ni ne na farko kuma a jihar plateau da na kafa kungiyar national council of women societies local government branch a shandam daga shandam ne matan gwamna da ta zo ta inaugurating committee din nan a 1996 matan ruwa na gwamna matan gwamna wato late aliyu kama ta rasu yau mm-hmm. ita ta zo harshen da ta inaugurating ta kira duk sauran jihar da babbar murya cewa su koya abin da na yi a shandan na taimakon waye da kan mata da haɗin kan mata domin taimakon tattalin ƙasa da cin gaban ƙasa to bayan wannan na kafa wannan na kafa ƙungiyar ncws mm-hmm. kafin better life ta zo a 1986 yes to ncws ke kika fara shi kenan a jihar plateau a'a a local government dina dama muna da shi a the state level amma babu a local government branch ni na fara kafawa a shandam local government daga shandam ne aka sa sauran local government su ma suka kafa nasu to yanzu kowane local government tana da branch har ward level domin waye da kan mata a hanyar da za su taimaka don tattalin ƙasa. to zan ce a takaice wannan kungiyar da na kafa na mata na waye da kan mata shi ya kawo budin hanyar siyasa na na yi kawai don kishin kasa ba ba ba wani niyya amma da better life ta zo conditions da aka tsara cewa a nemi contact lady da za ta coordinating wannan kungiyar better life a local government na ya yi falling exactly da abin da nake yi sai chairman na local government ya kira ni ya ce a kina da labarin za a kafa wannan eh, kungiyar better life ne na ce a yi na zan samu labari wai to ai ga conditions da ita matan shugaban kasa late mariam marigaye mariam babangida ta yi lissafa shi ne daidai nake yi cewa waye da kan mata domin hanyar da za a taimaka wa mata su nuna goyon bayansu a hanyar da ƙasa za ta sami cin gaba ya'ya su je makaranta ya'ya su zama masu tarbiyya ya'ya su abubuwa daidai kasuwanci kuma a yi shi duk abin da mace za ta yi ta samu karuwa na kasuwanci domin cin gaban iyali to daga nan aka tura sunana kuma cewa state government su tabbatar an zaɓi cewa gabanin mata a kowane local government a turo sunansu domin su zama coordinators na better life nan kuma sunana ya bullo maryam baban gida allah ji kanki ta gaishe mu zuwa lagos mun je lagos mun je mu daruwa eh, mun dawo an sake kiran mu abuja an zo a yi lunch duk meetings komi dai na tasfiya mun samu wayarwan mata a nan an yi organizing wani babban trade fair na matan karkara a 1988 an tura uh, nata wanda suka zaga ba za su gaya maka cewa za ka zo za su zo ba aka zo wurin aka zaga ƙauyuka aka bincika ayyukan da muke yi masu sa ido ke masu sa ido sun zo aka yi sa lokacin manyan mata ne daga lagos su mm. late eh, simi johnson late eh, mrs emily emekwade national president namu na ncws duka suna cikin team na a north central sun zo sun zaga masu sa ido suka bincika ayyukan da na yi suka samu report suka mata suka ba da shaida akan abubuwan da nake domin na fita daga safe hatari na zaga ƙauyuka gargara aka kai report aka koma da report a lagos mun je trade fair sai ga suna na ya fito ni ne na farko a north central da na samu national award don tattalin taimakawa matan karkara waye da kansu domin hanyar da za a taimakawa mata da shugaban kasa to muna ne muna kan wannan aka yi liftin ban on politics da aka yi lifting ban zan ce miki duk waɗannan abubuwan ne suka saki kika shiga siyasa haka kuma Allah ya ya albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da son jama'a ina da son na da kicin kasa na shanin da za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya to cikakken goyon bayan da ya baya din nan domin jama'a sun ce dole dole sai na saya zabe aka sa mishi wuta ya yadda domin da bai yadda ba ba da zan saya na saya zabe kafin sai a zaben kin san ita maryam baban gida mm. allah ji kanki ta tabbatar an sa mata kansiloli a duk 774 local governments to nan kuma don ayyukan da na yi da suka gani mai ya cancanta ni ne aka sa memba na local government nishandam na yi kansila daga 1986 din zuwa 87 under late chris ali general chris ali yanzu ya rasu hmm. to shi ne da uh, mu bayan da aka yi reshufflement din military administrators an kawo onoja an sauke duk councillors amma don na zama zakara aikin da na yi ya zama daban an sake a ni report din local government na ministry for local government ta nuna cewa na yi aiki na kwarai mm. an sake an dawo da ni yi ce kadai aka dawo da ni kansila sau biyu so na yi kansila sau biyu da kantomomi biyu kin yi local government chairperson na a local government eh, eh, a karkashin kantomomi eh a karkashin kantomomi a karkashin chairman chairman din namiji ne amma ni da maza uku mu members ne na kwamiti ana kira local government management committee to na yi so biyu bayan da aka gama a 1993 sai aka yi lifting ban on politics yan siyasa su tsaya zaɓe aka ce to daidai lokaci ya yi don aikin da na yi na kansila so biyu mai kyau dole ne ake so sai a chairman mai gida yana so yake ina late solomon lariyar ake mishi magana road transport workers ne eh, kungiyoyin mata ne matasa ne an nace cewa dole kawai mai gida ya yadda mai gida ya yadda ya sa albarka na je na karbi form wanda a sdp na sai a zaɓe na local government to wato wannan zaben kamar an yi an ce an gama kamfen din kamar kamfen din gwamna ne kowa da kowa masu filling stations maza da mata kowa wannan zai kawo mota ya donate na campaign mai wannan filin station zai ce domin kyakkyawan aikin da nake yi duk ranar da za fita a zaga campaign a zo a sha mai kyauta kyauta lokacin najeriya na cikin najeriya ba siyasan addini ba siyasan kabilanci komi muna yi tare muka yi dare biyu kafin zaɓe mun dawo daga ƙauye wajen karfe goma na dare sai ga news ku da ya kawo abacha abacha ku ya zo an ruce duk zaben da za a yi an announce military administrators jama'a na kuka kamar ni ko na tawo drone to dama kafin mu fita mu ka ƙauyuka za mu bar mata wajen sha biyar zuwa ashirin da za su saya su yi girki a gida kafin mu dawo motoci wajen talatin a campaign train dina an muka dawo sai a ci abinci a sha ruwa a yi addu'a a yi sallama a tafi gobe da safe a dawo kuma mu tashi to muna nan da aka ji cewa an ku mutane sai kuka na ce ma mai gadi ya kulle kai muna da babban kamfa na tashi na roƙe su na ce a yi addu'a wannan kudin shine mafi alheri na zaman lafiya mai na'am da shi amma ba na son wani ya tada hankalin shi dole kowa zai tsaya ya ce ya sha kafin ya tafi aka yi addu'a muka yi magana na kwantar da hankalin mutane hankalin kowa ya tashi yadda aka yi kuke na zaɓe bai yiwu ba. Nan kuma za mu sallama da kallabi polin talin tsohuwar ministan ma'aikatar harkokin mata kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau daga cikin jerin makamai da ta rike a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. inda za mu karɓi bakuncin macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin sarki hashin gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona wa mayi da ta da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.